بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاترا جوة محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi daudil kitabi was sunna yau za mu tashi cikin shafi na saba'in da ɗaya a dalilin salis بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدليل السادس دليلي نشدة أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك إمام مسلم يا فتن أتكلم صحيح daga Auf dan Malik radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa shi kuma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ce khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum zaɓaɓɓun shugabanninku su ne wa'anda kuke son su su ma suna son ku wa salluna alaikum wa salluna alaihi kuna yi musu addu'a su ma suna yi muku addu'a kuma kuna yi musu addu'a kiran shugabannin shugabannin su ce Allah ya shi muku albarka kuma ku ce Allah ta'ala ya ce mace su Allah ya kaza Allah ya kaza ku ringa yi musu addu'a mai kyau وشرار أئمتكم الذين تبكدونهم ويبكدونهم wato mafi sharrin al'ummanku a shugabanninku su ne waɗanda kuke kyamansu su ma suna kyamanku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu su ma suna tsine muku shugabannin su ce Allah ya tsine muku kuma ku ce Allah ya tsine musu sanan a ringa tsine wa juna misali ila ya rasulullah aka ce ya rasulullah afala nunabizuhum sai. to irin wayannan shugabanni ya rasulullah shin ba za mu yi watsi da su da takobi ba ba za mu yi musu tawaye ba mu dauki takobi mu yaƙe su irin shugabannin da suke da irin wannan sifa wanda hatta kai ga talakawa suna cewa Allah ya tsine musu su ma suna cewa Allah ya tsine wa talakawa to ya rasulullah irin wayannan shugabanni masu irin wannan sifa me ya kamata mu yi ba za mu ɗauki makami mai musu tawaye ba na'am qala la ma aqamu fikum as-salah sai annabi ya ce la ko kaɗan ka ku ɗauki makami matukar sun tsayar da sallah a cikin ku an gane ko in dai har suna yin sallah a cikin ku kada ku ɗauki makami ku ce za ku yi watsi da su ko ku musu tawaye wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna idan kun ga wani abu game da shugabanninku da kuke kyama fakrahu amala ku damaci aikin shugaban wala tanzi'u yadan min ta'a amma kada ku cire hannu daga yi masa biyayya kun ji wannan ko idan kun ga shugaba ya aikata wani abu wanda kuna kyaman wannan abun to ku kyamaci wannan abun kada ku cire hannu daga yi masa biyayya wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akai kenan karkashin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yana mana ishara ne ƙarshen zamani shugabanci ba zai yi mana yadda muke so ba ba za mu samu shugaba irin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba za mu samu shugabanci irin na kulafa'ur rashidun ba to tunda ba za mu samu ba me ya kamata mu yi ba za mu samu shugabanci irin na su muawiya ba radiyallahu an to ƙarshen zamani haka abin zai kasance to tun da dai manzo Allah ya gaya mana shugabannin lalacewarsu ya kai matakin da har ma talakawa suna yin tir da irin wannan shugabanci su ma shugabannin suna yin tir da talakawa babu wanda yake son juna misali to sai sa suka ci tare da Allah tunda abin ya zama haka irin wayannan shugabanni wanda yake fasikai ne shugabanni wanda kila ma yan bid'a ne shugabanni kila azzalumai ne da abin da ya kama da wannan to ya rasulallah kana ganin kawai mu ɗauki makami mana kawai ayi kare jini biri jini